masauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku a cikin shirin dandalin siyasa tare da Bashir Ibrahim Idris. Duk wanda ya kwana ya tashi a Najeriya ya san cewar babu abin da yake ɗauki a hankalin 'yan ƙasar da ya wuce zaben shugabannin majalisun ƙasar da aka yi wanda ya bar baya da kura. Ganin yadda 'ya'yan jam'iyyar APC suka yi gaban kansu wajen zaben waɗanda suke so. saɓanin waɗanda jam'iyya ta sa a gaba wannan lamari dai ya haifar da cece kuce tsakanin 'yan majalisun da kuma masu sharhi kan siyasar ƙasar inda wasu ke cewa 'yan majalisun sun bi umarnin shugaban ƙasar ne wajen zaben wanda suke so yayin da wasu ke cewa bijirewar jam'iyyar suka yi don hana wasu sanya shugabannin nasu a aljihunsu yau za mu mayar da hankali kan wannan dambarwa kuma mun tattauna da wasu 'yan majalisun ƙasar na da da na yanzu Da farko mun fara tambayar Dr. Muhammad Sani Abdu dan majalisar wakilai daga jihar Bauchi ko ya suka kalli wannan zaben da aka yi? Eh to an yi zaɓe. Zaɓe mu bai mana kyau ba. Saboda ka san ni ne ne proposal ɗin Femi Bagabiyo Mula ni na karanta abinan da citation ɗinsa ne na ƙaddamar da shi aka yi ya samu ƙuri'a ɗari ɗaya da saba'in da hudu shi kuma dogara ya samu ɗari ɗaya da tamanin da biyu. so in kan dire din ka da ba ka ga ba ka ce ka ji dadin zabe ba hmm. amma kuma ba a tishi da ikon Allah duk wanda Allah ya bawa shugabanci an gama sai kawai mu roka masa Allah ya taimaka masa kuma ya bashi daman yin adalci kamar yadda na gaya masa ido da ido to mu abin da ya dame mu a nan sai muka ga cewan kamar PDP ne ta ci shi ne damun mu kawai wato ga alama PDP ta muku yankan baya kenan damuwar mu kenan dan yan PDP murna suke in kuma ka lura a talabijin in ka gani zaka ga duk sun ɗauko irin malfan nan sun sa a kansu suna ta murna yawanci da wanda suka sa wannan hulan yan pdp ne kuma irin ma a ƙarshen maganarsa wanda ya kawo motion ɗin da za a tashi yakubu barni daga kaduna ɗan pdp ne shi wanda ya su kandin ɗin ma shi ma wani dokta ɗan edo shi ma ɗan pdp ne so ni a matsayina na NAPC sai ce akwai lauje a cikin nadi. To dakta abin da ya bai wa mutane mamaki shine ku 'yan jam'iyyar APC ku kuka fi yawa a zauren majalisar nan kuma matsayin jam'iyyar ku shine a zaɓi shi Honorable Femi Bajamiyala. Hmm. To me ka haka? Eh, eh akwai abubuwa da yawa. Na farko akwai maganan fati. Fati ita ta ce mana me ni saboda a samu balance arewa da dan za a kawo sanar president arewa a kai can dan a binke kasa kuma muka mata biyayya amma yadda ta faɗa ɗin sai ta zo kuma a tsakiya ta zo ta ce wai a'a ba za ta sa baki ba shi ma garin hawa ne wace ba ta sa baki ba aka bar kowa kara zube to kaga irin wannan tunda mu dinnan fati ba wani wanda ya shiga siyasan nan a sunansa duk wanda ya so kan teburin fati yi to su ma sun yi kuskure na ɗaya kenan na biyu akwai shi speaker tambuwal ya yi bala'in kashe dukiya da lokaci da duk wani abu da tura ke kira inducement saboda candidate ɗin shi ya ci wannan ma ya yi playing a role na hudu akwai yan new pdp wato sabuwar pdp group ɗin su saraki sun haɗe su ma sun yi wannan abu don haka mpdp pdp ba su zaɓe mu ba na ɗaya kenan na biyu dukkan wani ɗan arewa wanda ba wato bahaushe da hausa fulani ne bai zaɓe mu ba so an samu crack wa'yansu daga cikin mu sun yi butulci na uku akwai sakkwato tun da a can tambuwal ya fito da zamfara da kuma wa'yansu daga cikin yan kyabi da ɗan haka kuma abin da ba za a rasa wurin su sun haɗe ya roƙe su saboda wai north west da menene menene sun masa biyayya so don haka su pdp sun haɗe gab mu kuma apc an ɗaya foce-foce so dole ka sami irin wannan abu but at the end of it muna roƙon allah sa shi ya fi alheri ta bakin dr muhammad sani abdu kenan mai goyon bayan matsayin jam'iyya honorable adams jagaba ɗaya daga cikin 'ya'yan majalisar wakilai daga jam'iyyar ta apc ya mana bayani a kai na farko zaben da sun ce suka yi ba shi a tsari jami'a ba shi a tsari na dokokin majalisa ba shi a tsari nan kundin tsarin dokan kasa gaba kida mu mun ce wannan abin da kai nan ba daidai ba ne bai karbu ba gare mu ba abin da saba an yi ba kenan ko pdp da ta yi mulkin ta shekaru goma sha shida da kama karya da duk an zarge ta ta yi ba ta taba yin wani abin ba to amma me laifi idan war jam'iyya ta ce ga abin take kallon ya fi kyau a yi shi ana zaben a cikin zaurin majalisa ba waje ne. kuma ba taba yin primaries wai a jaye firamare ka majayi dukkan mu na yan apc ne mai su nema ai shi yasa an ce a je zaure majalisa duk wanda ya ci shine shugaba ba kwa jin tsoron wajen jam'iyya ta kalli kuma matsayin yaya marasa ɗaya e to ba ba maki domin kagan irin maganganun da suka yi mana na ba da tsoro na razanarwa da irin ta kama kariya duk ba abin da ba yi ba amma demokradiya muke ba ba mulkin soja ba to dama abin muna kokarin mu kauce kenan wasu yan kalilan su zo su bata mana rawa da tsalle su bata wa Buhari mulkin sa ka tuna fa Buhari shine shugaban Najeriya shine uban jam'iyya kuma a matsayin sa na uba ya ce ku je majalisa duk kaidoni da aka shimfiɗa don zaben shugabannin ku ku je ku zaba ni ba ruwa na ba na sa hannuna To ganin yadda ake ci gaba da tada jijiyoyin wuya kan wannan zaɓe ya sa muka ji ta bakin Alhaji Gali Umar na Abba tsohon shugaban majalisar wakilan. Lokaci ya zo da ya kamata a fara mantawa da maganar addini da kabilanci domin aka samu shugaba adali wanda kullum tunaninsa ba jama'a daga inda ya fito ba ne kawai a'a kullum tunaninsa jama'an najeriya gaba ɗaya domin maganar sai shugaba ya fito daga ɓangaren ku za ku samu ci gaba tarihi ya nuna mana wannan ba haka ba ne inda haka ne da arewacin najeriya ta fi ko'ina ci gaba a ƙasar nan kun saurari gali umar naba tsohon shugaban majalisar wakilan najeriya to a zauren majalisar dattawa ma haka abin yake sai dai sabanin da aka samu kawai shine yadda wasu 'ya'yan apc suka haɗa kai da pdp suka fara zaman majalisar ba tare da akasarin 'yan majalisun ba waɗanda suka tafi ganawa da shugaban ƙasa muhammadu buhari kuma kafin su ankara an kammala zaben kuma bukola saraki ya zama shugaban majalisar dattawa sanata ahmed lawal mutumin da jam'iyyar ta tsayar a matsayin wanda zai yi takarar kujerar shugabancin majalisar ya ce wancan zaɓe na bukola saraki haramtacce ne abin da aka yi dai haram ne saboda yan majalisar dattawa mu ɗari ne da tara kuma mutum hamsin da bakwai ne suka kasance a cikin majalisa lokacin da aka ci an yi zaɓe na shugaban majalisar dattawa saboda haka wannan zaɓe da aka yi haram ne muna kalubalantarsa ba mu amince da shugabancin shi sanata bukola saraki ba saboda hanyoyin da aka bi aka bullo da shi a zamansa na shugaba ba hanya ba ce wadda take ta tsarin mulkin najeriya ana buƙatan sanatoci saba'in da biyar ne su kasance a cikin ɗakin taro kan nan a ce a yi zaɓe kaga dai hamsin da bakwai bai kai hamsin bai kai saba'in da biyar ba muna tunanin za mu je mu kotu mu kalubalanci wannan abin da aka yi a kotu har sai mun tabbatar cewa an rusa wannan zaɓe da aka yi a zo a sake yin sabo. to tsohon gwamnan jihar sokoto sanata aliyu wa wamako ya yi mana tsokaci a kai. wani abu maga ne allah ka ba da mulki ga wanda suka masar da su don haka in allah ya abu to sai a mishi godiya kuma a fata shi ne zama alhaji a ɗauki kadar ta shi ne zama alheri ga jama'a da Allah muna ganin za su kawo haɗin kan ƙasa zaman lafiya gwagwadon hali kuma in Allah za a samu ci gaban da ake ne fata a samu da yarda Allah ganin dambarwar mun kuma tattauna da sanata sa'idu dan sadau tsohon dan majalisar dattawan kasar inda muka fara tambayar tambayarsa inda yake kallon abin da ya faru ai ba abin mamaki ba ne domin game da hausa ke da kin gaskiya sai ƙasa wato shi ne hukumar jam'iyya ta ɗauka tun farko bayan gama zaɓe na ne sai kuskure domin yadda aka yi matsayin cewa an ana goyon bayan da zaɓe a yanzu spika na majalisar wakilai to da kamata a yi a ce ita kan da san jam'iyyar da sai wani ta ce tana goyon bayan akune ya zama shugaban majalisar dattawa akan dalili ta da mila na kan shi goma sha shida yana shugaban martarin jihar majalisar wakilai da haka wuraren demokuraɗiyya suna da gindinta ai ba ma ba a jayayyar maganar shugaban majalisar wakilai ba da waje ya kai tsaye zai zama spika haka nan kuma ne in inda demokuraɗiyya suna da gindinta ne ba a ko ba a bayayya da shi ba kan shugaban majalisar dattawa kai tsaye ya zama zai zama shugaban majalisar dattawa jam'iyya za ta ba da umarni kuma ko yanzu da jam'iyyar wannan umarnin ta bayar na ba nuna da akwai kan waɗannan dalilai ba na zaton da ɗan majalisa sun bijire masu amma ganin an nuna son dukiya kirkiri shi ya kawo ɗan majalisa suka bijire suka yi abin da suka yi. Wato idan mun fahimce ka dai wannan bai baka mamaki ba domin tun farko ita jam'iyya ta fara da muguwar rawa. Kwarai da gaske wannan shi ne babban dalili rashin aminci da tabbatin tashin tsari shi sa mata wannan. Shi sa kullum ake ke in kana shugaba in za ka ɗauki matsaya da kowace amurki tsakaninka da kanda kakka nuna so ga wani kuma ka nuna kiyayya da wani To sanata yanzu me zai zama makomar dangantaka tsakanin waɗannan ɓangarori biyu jam'iyya na cewa ba ta amince ba su kuma waɗannan 'yan majalisu suna cewa abin da suka yi babu wanda ya sai sa su ya sauya. A ni don na shi ne su 'yan majalisa da su kyauta ba in sun ci abin da suka yi ba wanda ya sa su canza. Kamata ya yi su ba jam'iyya hakuri su zama jam'iyya su can adam ne duk da digantar suka yi su ce kuskure ne irin na ɗan adam su nuna ma jam'iyya ko da ba da su da su kyauta ba jam'iyya sai hakuri su ba su hakuri ita kuma jam'iyya kamata ta yi yayi ta yi hakuri duka mutanen nan ne. Bayan sanata ɗan Sadau, mun kuma ji ta bakin sanata Mamman Abubakar ɗan Musa, tsohon mataimakin shugaban majalisar dattawan Najeriya a shekarar 1983 kuma ga abin da ya shaida mana. a wannan lokaci jam'iyya tana da mahimmanci domin ba a ma zowa majalisa sai an san wane ne wane ne idan aka zauna aka tattauna kowa da kowa shugabanni da kuma fati to sai a hiɗe ma 'yan majalisa da abubuwa waɗanda aka yarda to idan aka je majalisa kawai idawa kawai za a yi wato ba a samun irin waɗannan cece kuce da ake gani yanzu haka a'a mu a lokacinmu tun da kaga 1983 da aka gama zaɓe dama dai mun san tun da wires ya sake cin zaɓe shine kuma fata ita ce a sake zaɓe sai bikin ke laki aka ce an ba west to saboda haka west su kuma suka ɗauko ni suka ce ni ne candidate na wato jam'iyya na da ƙarfin faɗa a ji kenan a lokacin a kwarai amma a yanzu wato abubuwa ne ga sunan domin yadda aka zo aka lalata ƙasai amma ni wato inda kawai ba zan yadda da waɗanda ke ƙoƙarin su haɗa abin da ya faru 2011 ba da kuma abin da suke ganin cewa zai faru shi ne cewa 2011 dama ɓanna ce ake ta tafkawa kuma sai abin da aka ga dama a yi kuma mafi yawa abubuwan ma ba na gaskiya ba ne to saboda ta ga idan shugabanni waɗanda ke majalisa sun yi tawaye sun zo sun ce su ga abin da suke so wannan daidai ne to amma yanzu najeriya ta hito daga cikin wani bala'i ne na wannan mulki da aka yi na jonathan wanda kusan komi ya lalace to ashe ka gani wanda aka zaɓa in dai ana son ƙasar ce domin ita aka je wannan majalisa sai a yadda a sami maslaha a zaɓi a ce ga wannan shi ne candidate wanda za mu zaɓa. To kaga wannan zai ba shi shugaban ƙasa ƙarfin wato gabatar da wato abubuwan shi ga majalisa ba tare da wani zulumi ba. To ka ganin shi ma shugaban ƙasa kamar shi ya ba da dama lokacin da ya ce ba zai sa hannu wajen zaben waɗanda za su shugabanci majalisar ba sai dai 'yan majalisu su zaɓa wanda suke so? Eh, wato tsakani da Allah ya kamata tun da farko da an ba shi shawara a ce haka ba ta yiwuwa domin yes kai za ka yi aiki amma kuma kana son wanda hankalinka zai kwanta wanda za ka kira ko da yaushe ne ku zo ku shawara don saboda abubuwa su tafi kamar yadda ya kama so ni ina ganin akwai sake da yake 'yan magana sun ce waiwaye adon tafiya mun ji ta bakin alhaji isyaku ibrahim kan yadda aka zaɓi sanata joseph west a matsayin shugaban majalisar dattawa a shekarar 1979 kaya kamar duk rigimi-rigimin da ake yanzu batun shugaban senate shagari bai sa baki ba ya gane ko mu ne muka yi da ne da umaru da kuma muka yi muke kaya domin abu ne na mutanen senate akai kai komi cikin da dama abin da ya hafi nan yana da kyau mutanen najeriya su sani to me faru aka ce shugaban senate na ƙananan kabilu ne na arewa da mutanen kudu don haka amadu ali daga kogi ya fito yana nema marigaje istaka daga benue ya fito yana nema joes daga can southern minority ya fito yana nema kana ji ko sai aka zo joes ya zo gurina ya ce shi yana takara da wanda suka fi karfin shi ya ce na farko js ka shugaban jam'iyya ne yana da jama'a ahmadu ali ya yi minista a kwamishina kuma sannan ne an san shi ya ce shi ne kawai maraya daga cikinsu <laughs> ya ce don allah ya zo guri guri na yana neman alfarma in taimaka mishi ka taimaka masa sun ce za mu yi kokari iyakacin gurgudun namu shi kenan da ya tafi sai na tafi wajen umar duku na ce muna da matsala sai ya ce matsalar mai ya ce sai yana son ya zama shugaban senate don haka yana son a taimaka mishi sai umar ya ce kai <laughs> wannan abin akwai wahala ya ce da js ta ka a cikin wannan abin sai ce yi na ce ai saboda akwai wahalan shi ya sa ya kamata mu tashi na ce kai da amadu ali abokinka ne classmate ɗinka ne kai ka je gurin shi ni zane wajen babban yaya sai ce ya ji daɗi na ɗauki wannan na ce. na sami babban ya je istaka a iko yanzu ana kiran iko meridian lokacin iko hotel ina presidential suit din shi da jama'a na yi sallama na shiga na gaishe shi na kai da sauran jama'a na ce na zo ne in ganka sai shi tun shiga daki in jira shi jim kaɗan kamar minti uku haka sai ya shigo sai ya rufe kofa ya ce mai kawo ka na ce na zo neman alfarma ya ce wani alfarma na ce ina son ka janye ba joe west ya amsa ya ce ya dama ya san da tsiwa <laughs> ya ce muna kaduna ina zaune da shi na tashi ni ce wani bafulatani daga sokoto shi shehu shagari ya zama shugaban najeriya gashi nan ya kare ba a shi ne na shi sai ce to me dalilin ka na ce dalili da kai da shagari yan uwan juna ne abokanan juna ne kai kana iya shiga ɗakin shagari har kan gado shi ku zauna ku yi magana amma jowes ko living room na shagari bai iya zuwa da ce kuma waɗannan mutanen sun daɗe suna mara mana ba a sha'anin siyasa na ce yanzu kai ko baka zama president na senate ba duk abin da kake so a yi a najeriya za a yi allah maka wannan arzikin to wannan saboda shi ganin ka ne nan gaba baka san abin da siyasa zai auku ba kar a zo wani abu yi hafa ne ka ce za ka je wajen waɗannan mutane neman alfarma sai su ce ai ka hana ɗansu mu samu gami ya amince da wannan matsayi naka afta ya minti guda sai buga kafaɗa na ya ce ka je ka gaya mishi na janye ya ce haka nake son ka kana da zuciya yadda aka je aka yi komai cikin tsanaki jowa ya sai zama shugaban senate a yanzu abin da ya sa ni na ji zafi mu da muka san ma'anin presidential system idan senate suna da minority leader idan party din shi ta ci zaɓe automatically he become a president na senate ba wani rugu amma da yake an sa rashin gaskiya shi yasa kaga ake wannan abin ga na farko shi wannan minority leader na senate allah ya sa a state din shi a benue din nan sun yi kokari sun sami gamman wanda da ba ma tsammani don haka kuma colleague din shi ba su taba passing vote of no confidence a kan shi ba kuma mu jam'iyya ɗaya ne fa to haka abin sai ya ɗaure min kai ina da abokanai a american senate wanda da su da yawa minority leaders in all the various committee amma da suka sami gamman su automatically to ba abu bane wanda ke in an bi system na sharing power executive ba su da iko su sa baki akan abin da legislature za su yi haka shagari throughout ba ruwan shi da aka zai a shi ba ruwan shi da aka zo ma wani sa'a sai mutane sun da suna neman kuɗi aka zo wajen shagari a yi kokarin a sami ce kuɗi daga ina a ba su kuɗi ba aikin su suke ba ya ce ko so suke su shi albashin shi ko su yi aikin su ko kar su yi shi ba ruwan shi <laughs> don haka ba rudu in aka bi bisa kan ka'ida komi ya kan tafi daidai amma rashin gaskiya duk shi yake kawo wannan rudamin to don haka mu muna ta addu'a Allah ya ba mu hasken da za mu yi abubuwa bisa kan ka'ida kun saurari Alhaji Isiyaku Ibrahim kenan sai kuma jihar Katsina inda aka fara takun saka tsakanin gwamna Aminu Bello Masari da shugabannin ƙananan hukumomi 34 daga jam'iyyar pdp shi dai gwamnan ya ba da umarnin rufe asusun ƙananan hukumomin abinda jam'iyyar pdp ta ce bata amince da shi ba kamar yadda za ku ji daga bakin jami'in yada labaranta salisu ali sukuntuni mun sami labari a gare mu cewa asusun kananan hukumomi na jihar katsina cewa an rufe su tun daga ranar 1 ga wata na june lamman da kenan wannan mataki da bankuna suka ɗauka sun karya ƙa'ida ta tsakaninsu da su waɗanda suka ba su ajiya musamman su kwastomas nasu kuma ya saba ma tsarin mulki kuma shi wannan abu da suka yi ya na so ya musguna ma demokaradiyya ko ya karya tsarin demokaradiyya saboda haka ita lokal government zaɓaɓɓiya ce kamar yadda kowa ya sani shugabannin ko kuma zaɓaɓɓu ne kuma ba su yi albashinsu ba da sauran haƙoƙi na ma'aikatansu wanda ba su biya ba da mu jam'iyyar pdp ta jihar katsina muna ba da cikakken gargaɗi cewa ba za mu yarda da cin mutuncin demokaradiyya ba a jihar katsina kuma ba za mu yarda da kawo algushi ba ko kawo wani kawo angulu ga su waɗannan shugabannin kano hukumomi na zaɓaɓɓu ne a wannan jiha tamu kuma mu da ke a wannan jam'iyyar pdp muna tabbatar da cewa ba za mu yadda cewa ita demokaradiyya ta ƙananan hukumomi a ce an musguna mata ba ta hanyar kawai tsarin wani wanda ba ya saba ma demokaradiyya a ƙarshe muna gaya ma ita gwamnatin jiha ta katsina cewa ta dubi wannan abu kuma ta ɗauki mataki na gaggawa don ta kiyaye cin mutunci na mutane a bankuna da sauransu. masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen hausa na gidan Radio faransa da injiniyan mu ibrahim tukur kefi bashir ibrahim idris ke cewa ku huta lafiya.